Shi dai babban alkalin kotun kolin kasar Gambia wanda dan Najeriya ne mai shari'a Emmanuel Fabule ana ganin na hannun daman shugaba Yahaya Jami ne wanda ka iya yin komai don tabbatar da shi kan mulki. Yanzu da yake shugaba Jami ya canza shawarar kishin kayi a babban zaben kasar har ma ya nufi kotun kolin. Kungiyar lauyoyin kasar Gambia ta gabatar da korafi a rubuce ga gwamnatin Najeriya da ma kungiyar lauyoyi ta Najeriya bisa yadda mahukuntan gambiyan suka hayar wasu lauyoyi daga najeriya amma da sunan alkalai da su je su zauna don sauraron kadar da shugaba jami ya gabatar a kotun kolin shugaban kungiyar lauyoyi ta najeriya barista abi mahmud ya tabbatar min cewar sun sami wannan korafi daga lauyoyin gambiya shi da muke magana da shi shugaban kungiyar lauyoyi ta gambiya na nuna mishi to wannan korafi da suke lallai za mu duba mu ga yadda al'amarin yake kuma za mu janyo hankali a kan al'amari da hukumomin kasa wanda suke wato musamman Nigerian Judiciary wato kotuna na Najeriya akwai kungiya da kula da harkar kalai wato National Judicial Council wanda za mu tuntube su kuma za mu sanar da su irin zargi da ake a kai don su duba al'amari kada a yi abin da bai dace ba. Tuni dai wasu lauyoyi a Najeriya suka fara fargabar yin adalci a shari'ar ta zaben shugaban kasar Gambian. Barista Yakubu S. Bawa Malumfashi lauyan tsarin mulki ne. Gaskiya akwai matsala. ta idan aka je ko ta yadda muke gani kuma ake dubawa ko kuma ake ta kwankwantan ganin cewa ba adalci ko an je za ka ga cewa an canza wannan zaɓe a tabbatar da shi a yaya jamani kuma ka san bisa ga tarihi ya jami kusa a kasar na ya janna ko ya ci karfin kowa. wani abin da ake kai komo akai kuma shine yadda 'yan najeriya suka mame bangaren shari'ar gambia amma a cewar shugaban kungiyar lauyoyi ta najeriya barista abi mahmud wannan ba sabon abu ne ba. yadda ce kaɗai ba akwai wata ƙasa na eh, east africa to amma nan ba abu ne sabo ba tsarin bariya east africa da kuma wato kamar dama abu ne da aka saba yi wanda ya shafi da kasashen da suke cikin A kan sami dama a tura alƙalai ba da agaji wajen wata gudanar da harkar shari'a to wannan ba abu ne sabo ba abin da yake sabo shine zargi da ake yi cewa mun musamman ita ganda sukan matsa alƙalan da ake tura ko kuma sukan wato shigo da wani abu wanda bai dace ba to wannan shi ne yake so mu tsawatar a kai ko mu janyo hankali a kai yanzu haka dai shugabannin yammacin afirka suna cin suna ta faman shawo kan shugaba Jami da ya mutunta sakamakon zaben kasar. Na tambayi kwararre kan sha'anin diflomasiyya ambasada Yusuf Mamman ko yana jin shugabannin za su yi nasara? Eh to, ai kaga wannan rauta ta rage da shi wanda ke kada ta, wato shi ya jami. Ni ina gani yana neman ya za a yi ya fita ba tare da bulakanci da cin fuska ba. Ina ganin za a samu nasara, in Allah ya Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.